وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة ضلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى وتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين يوم جمعة منا دا 28 ga watan Ramadan hijira 1443 wadda ya daidai da 29 ga watan hudu miladiya shekara ta 2022 kamar yadda muka gabatar cewa yau shine karatunmu na ƙarshe na ramadana irin wannan yanayin karatun idan muka yi na yamma kawai ya rage na dare ne muka yi na dare shi kenan kuma sai bayan sallah za mu zo mu ci gaba insha Allah hakan ne yanzu ba ta da bata lokaci ba kamar yadda muka saba ranar juma'a mukan karanta shi ma littafi wanda na rubuta mai suna miftahu talibi al-musamma bi eh, an-najat fi ittiba'i salaf wa dalalati fi ittiba'i al khalq wal ghuluw fi salihin yau mun yi tsallake da yawa kun ga dunnan ba mu karanta ba har a wancan ma kuma irin su zamu ina jin a karatun dare dalili wai lokacin abu a yi shi na ga muku wannan littafi kusan da wuya ka samu wata matsala a wannan zamani wadda aka tattauna a kanta wadda ba ta cikin wannan littafi an gane wannan to za mu yi magana ne akan abin da ya shafi sallan idi da kuma idan idi ta haɗu da juma'a yaya ne ne ga wadda ya je da kuma me ake a masallacin idi da ya ake tafiya duk na rubuta shi shafi na 129 malam karanta mana muji duba dalilan ma kawai ɗaya za ka karanta mana saboda kace za karanta dalili kowane akan sai dauki lokaci dalili kwa dai kawai na'am yawwa بسم rahim الرحمن bi mashru'iyyati ikhtilaf at-tariqi إلى المصلى فيرجع بعد الصلاة إلى منزله في غير الطريق الذي جاء منه ويرفع صوته بالذكر إيه. التكبير والتحليل والتحميد جيد عند الذهاب إلى المصلى إيه. ولا يرفع صوته بالذكر عند الرجوع إلى منزله نعم والمرأة لا ترفع صوتها بالذكر بل تخفيه wannan أبونا abinda nace ba nayi sunna ta zo da cewa a canja ɗari a canja hanya in za a tafi wajen masallacin idi shi ne ce uminu bi mashru'i ikhtilafi tariqi ila musalla na yarda cewa shari'a ta yi umarni in za ka je masallacin idi to in ka tafi ta jahun sai ka tawo ta federal low in ka tafi ta federal low sai ka dawo ta jahun ka canja hanya shine ikhtilafu tariqi an gane wannan sunna ne akwai hadisi na kawo hadisin ma fa yarji'u ba'da salati ila manzilihi fi ghairi tariqi allazi ja'a minhu idan ka aidar da sallah sai ka dawo ta hanyar da ba nan ka tafi ba ka ka hanya kenan an fahimci wannan a nace wa yarfa'u sautahu bizikiri idan kana tafiya wajen sallar idi to za ka ɗaga muryanka a fili ba jin kunya ba wani abu ka ɗaga sauti kowa yana ji kana ambaton Allah ne bit Kabiri ka riƙa ce Allahu akbar wa tahlili kana cewa la ilaha illallah wa tahmidi kana cewa la alhamd idan ka haɗa su gaba ɗaya kenan ka cewa Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi alhamd to sune anan na faɗa an gane na saka shi baina kausai ne na saka cikin bracket don ka gane inda zahabi ilal musalla amma wannan lokacin zaka tafi ne an gane wannan in da ka tafi da aka yi amma in zaka dawo ba wani abu da shari'a ta ce ka faɗa kan gane in fa zaka tafi ne zaka yi wannan zikirin an yi idan da sallah in zaka dawo ba abin da aka ce ka faɗa shari'a an gane wannan wala yarfa'u sautahu bizikri inda rujui ila manzilihi in zai dawo ba wani daga sautinsa dai ko abu ya ce dai wani zikiri kuma babu wannan an fahimci wannan yau wal mar'atu la tarfa'u hadis zikiri bal tuqfihi wajen tafiya ma mata ba sa daga sautin su wajen zikiri ana ji ita za ta yi a ɓoye ne kaji matar ka za ku tafi da ita tana yi a ɓoye kai kana yi a bayyanawa 'ya'yanka maza suna yi a bayyane 'ya'yan kamata suna yi a ɓoye da yaushe in za a tafi an fahimci wannan daliluhu min sunna ka zama dole ilimin ko qur'ani ne ko hadisi to karanta hadisi karanta hadisi ya iya jika an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma mhm. qal kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kana yawm eid kana yawm eid khalafa at-tariqa rawahu al-bukhari imam al-bukhari wannan hadisi yace wanda ya rufe ni Jabir ibn Abdullah Allah kara masa yarda da shi da babansa yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya kasance idza kana yawmu aidin idan ranar idi ta kasance zai je masallaci khalafa tariqa yakan musanya hanyar da ya tafi ya dawo da ba ta inda ya tafi ba an gane wannan wannan hadisi Imam Buhari ya rawaito shi ga wasu mahadisa na amma tsallaka su an dai ji hujja an ji dalili to wanda yake son ya samu littafin sai dai karanta sauran duka ko muka zo daga baya sai mu karanta jikan matsala ta gaba na'am umin bi anna salata al-eidain fi sahara jayyid aw fi kharij al-madina eh. qaribun minha eh. huwa sunnah huwa sunnah eh, bi anna salata al-eidain fi sahara nace na imani sallan idi ana yin ta a wajen gari ne ba a cikin gari ba kaji don duk sallan idi da maza Allah ya yi duk a wajen gari ya yi yana da masallacinsa amma sai ya bari ya fita kowa ya san wannan ittifaqan babu ja duk sallan idi da maza Allah a rayuwarsa bai taɓa yin ta cikin gari ba wajen gari ake tafiya sai yasa mu ake canja hanya ai ko ba ku gane wannan bane yawwa yawwa au fi kharijil madinati shine dai a wajen gari kawai min ha? kuma wajen garin ya zama kusa da gari karace za a tafi alkaleri a tafi kafin madaki a tafi toro don sallan idi wajen gari a kusa da gari jan village ya eh, to na fada fa ba karibun ne to ai gidaje ne cinye ya kai har gurin amma da ai wajen gari ne wajen gari ne waɗannan mutane to na tsaya a nan suna eh, son zarce ko kuwa sunna wannan shine sunna fitan wajen gari a idi ba a cikin gari ba ka gane in wani ya ce maka ana sallah idi a cikin gari ki kawo min hadisin tambaye shi kawo maka ko min karatun sa da sai kawo maka ba zala wajen gari ya dinga yi karanta hadisin daliluhu min as-sunna kuma daga sunna ne ana hadisi idan al-khudri hmm. radiyallahu anhu qala hmm. kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla muttafaqun alayhi ka ƙara samana muttafaqun alayhi yawa buhari da muslim suka rawaito kankat kenan <laughs> abu sa'id al-khudri sahabin manzon Allah Allah ya kara masa yarda ya yace kana rasul mazala ya kasance idan ka janci abu kana ya zama istimraran continuously ka gani mazala ya kasance ya khuruj ya kan fita yawmal fitr ranan karamar sallah wal adha da ranan babban sallah ila al musalla wajen gari sai yake zai kaji da karamar sallah wannan dani kenan ko mu ce sallan azumi da babban sallah ya kan fita wajen gari ne sallan idi ba a cikin gari ba kai kaji in dai sunna kake bi wannan ita ce sunna ba wani abu bayan wannan kaji ""Tayi, ci gaba ya isa wannan ai Hmm? to shikenan kaga ko maganar malamai ne daga imamu zuhri me yace wa qala al imam zuhri hmm. rahimahullahu ta'ala eh. lam asma ahadan min ulama'ina yadhkuru anna ahadan min min salaf hadhihi al umma kana yusalli قبل تلك الصلاة ولا بعدها وكان ابن مسعود وحذيفة ينحيان الناس عن الصلاة قبلها يا الله آآ آآ آآ مالا ka yi tsallake an yi tsallake ina jin ko a to ni ne ne tsallake ko kai ka yi tsallake ko ni na yi tsallake yawwa ya eh, yana ga aikan baka yi tsallake baka ne imamu zuhuri ya ce lam asama a hadan ban taba jin wani mutum ɗaya min ulama ina daga cikin mu ba kasan imamu zuhuri ko shine malamin wa imamu malik imamu imamu malik ne shi ya tara hadisan nan duka ya musu ma ainihin eh, adana shakal wasalli imamu zuhuri babban malami ne malami malami ya ce bai taba jin ɗaya daga cikin malaman su ba eh, daga cikin min salafin hajjil umma daga cikin magabatan wannan ulma ba a ce kana yi salli kabla tilkar salati wala ba da baya yin wata salla gabanin idi bayan ta baya wai ma'ana ba a na nafila a idi kaji ko gabanin sallah ko bayan ta ba a yi an gane wannan yawa wa kana ibn mas'ud wa huzaifatu wa huzaifatu yanhayani nasa an salati qablaha yace waɗannan sahabbai ma da Abdullahi Mas'ud da Huzaifa in sun ga mutum ma yana yi ma suna hana shi amma kun ga Ali ibn Abi ai da aka zo aka ce masa to ga wasu suna sallan nafila a masallacin idi ka hana su ne ce a a ni na kun san kusadin kuwa da fahimtarsa ya ce ni na san kuskure suke ba daidai ba ne amma ina jin tsoron kada wannan aya ta kama ni ta yi aiki a kaina inda Allah ke cewa ara ai tallazi wanda ma ya dinga jawa yake cewa kalla kalla kalla innal insana la yaqdi Allah ya ce fasara, farfasara farfasara Allah ya ce a'a ha dan adam yakan nuna girman kai da isa saboda ne jika jika man arra'ihu stawne don ya don ya ga yana da wadata inna ila rabbika ruji'i ya manta da wadatarsa da komai zai mutu koma wurin Allah ara'aita allazi yanhi Allah ta shin kaga wanda yake hana bawa na in yana sallah ka ganshi abdan idan salli idan bawa na sallah kaga me hana shi ko me kokarin hana shi أرأيت إن كان على الهدى إذن باوى نادنا ديكي سلا أكن شريعة يكي انت كما بكذوك هانا شبع أو أمر بالتقوى ko bawa na da ake hana shi sallah yana ma umarni macin aji tsoron Allah sabanin kai ara'aita in kazzaba wa tawalli Allah ce ka bar labari idan wannan ya juya baya ya ƙi. yake barin abin da aka hana shi alam ya'lam bi anna Allah ya re bai san Allah yana kallonsa ba ne? bai sani ba ka san Allah yana kallon ka bane ji gaba sallah eh, kalla muna jan kunnan ka banji Allah kai kai لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية الله yake wallahi in baka bari ba in bai bari ba za mu masa kamu mana masa gashin goshin sa mu fara kama ja mu kai shi wuta hmm. nasiyatin kadibatin khatiya gashin goshin mai kin gaskiya gashin goshin mai sabo gashin goshin ne za mu sha falyad'u nadiya ya kira duk wanda bai kira fadawansa da odalarsa da ko Allah ce duk ya kira su mu kuma wada mu kira Sanadi zabaniya za mu kira za mu kira waɗansu mala'iku da ake ce musu zabaniyawa ba kalla ba kalla ba kaji ba kalla ba kalla ba kalla لا تطيعه واسجد waqtari كاجي Idris كاجي Idris كاجي kar baka مسا masa kar baka bi shi ba ta ka kawai Allah ce la ta tsayihu ne fasar la ta kar ka bi shi wasu judu ka ci gaba da sallan ka kai Idris kana kusanta da mu idan wani idan kaji kenan ko to idan wani generation din ma ya zo sai a samu wani idrisu ma haka a kuma sake samu wani ne hana shi sannan haka sai ayan kuma ta yi aiki a kansu duka an fahimci wani ko ba fahimta ba to shi ne nan ali na abi talib ya ce a'a shi yana jin tsoron wannan aya Ga shi ya zan kuskure suke yi ba a sallan fila. a masallacin idi ko gabanin sallah ko bayanta to amma ga waɗannan jahilai sun zo suna yi sai ce yana jin tsoron kada wannan aya ta yi aiki a kansu Allah ya kama shi an ra'aitar lazi yanha abdan iza salla shin ka da ke hana bawa na salla salla din nan ba a faɗi ga wace iri ba kowace irin sallah ce ta nafila ce ta idi da ta farla duk wanda ya hana sallah ya shiga karkashin sai salim na bi talib ya bar su to amma kaga Allah ya masu su kuma sun hana saboda sun san kuskure ne ba daidai ba da shi da ibn da huzai masu suka hana su kun gane da yadda sabon yake ci gaba uminu bi adam bi adam sha'a وسنة الماضية كرنت ونقول منا والسنة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلى نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام إيه. ثم مع هذه الفضيلة العظيمة خرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى وتركه فهذا دليل واضح على تأكد أمر الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين فهي السنة وصلاتهما في المسجد على مذهب مالك رحمه الله تعالى بدعة بدعة كنجي إلا أن تكون سو... إلا أن تكون ثم ثم ضرورة أو ثم ضرورة ثم ضرورة داعية إلى ذلك فليس ببدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولا أحد من الخلفاء الراشدين بعده يا الله جي السنة المادية سنة ودى توجي ودى منزن الله يدور أكانتا fi salatul idai ne game da sallan idi da أن azumi da ta lahiya an ta fil musalla a wajen gari saboda ne لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال يفعل هذا باكين سيتي صلاة في مسجدي هذا yin sallah a wannan masallaci na wato masallacin sallah cikin gari kenan da yake cikin madina afdalu min alfi salatin fi masu wahu ya fi kowane masallaci da kai sallah da fifikon raka'a dubu illal masjid al-harama sai dai masallacin ɗakin kabar ke makka shi kan ya fi ne falalansa ya fi na magina. ya fi na madina ma fadila tare da wannan falala al'azima babba na masallacin manzon Allah wadan kai raka'a ɗaya, daidai ke da raka'a dubu a wani masallaci kharaja rasulullah sallallahu alaihi musalla wata rakahu. duk da kamar Allah ya bar wannan masallacin sa mai falala ya je sahara to ina ga wani masallacin kuma da bai kai na manzon Allah ba da bada a shi a tafi wajen gari ba kun gane magana yake in dai sallah a masallacin manzon Allah raka'a daya da ke Madina yana daidai da raka'a dubu a wani masallaci duk duniya an ba nan ba amma duk da wannan farala manzon Allah ya bar shi ya je wajen Madina ya sallan Idi ashe wannan shine sunna ko ba ku gane bane wa tarakahu ya bashi fa hadha dalilun wadihun wannan dalili ne karara ala ta'akkud amr al-khuruj ila al-musalla li salati al-idaini wannan ya dada tabbatar da ƙarfin sunnancin fita waje ayi sallan idi tunda manzo Allah ya bar masallacin mai falala ya je waje to sai a bar masallacin juma'a na cikin gari a je waje ayi sallan idi eh yace wa salatuhuma fil masjidi sallan idi ta karama da babba a yi ta a masalla a cikin gari alamar sahab imanu malik rahimahullahu ta'ala bid'atun yin sallah a masallacin da yake cikin gari yin sa bid'a ne wajen imamu malik da na kun yan malikiya kun ji yin sallan idi a masallaci bid'a ne ina waɗancan ina waɗancan waɗancan zace suna bin malikiya wallahi ƙarya suke ba su ma san malikiyan ba ba wallahi ba su ma san malikiyan abubuwa da ya fi sun saba mu mamu malik imam malik ba haka yi sallah ba in ce rike hannu yayi to yanzu sakewa suke yi sun dauki ra'ayin ne mun tsara sun ce shine na imam malik wato tsafin su jahilcin su ba sa rarrabe magana imam malik da magana almajiransa wani shine babban ibganci ba za ka gane maganar malami da na almajirinsa ba sai ka ɗauki maganar almajiri ka yaba wa malami imam mali abin da ya zaba wa kansa wad yumna alal sura kuma shi yake cikin littafin da ya rubuta da hannun hannunsa muwadda amma waɗannan yan ƙaryan malikiya da yan kungiya su malikiya suke bi sai suke hannun kai kai kai hakan nan ba ba gaskiya bane imam malik sallama biyu yayi sun yi sun ɗauki ra'ayin ne muktasar sun ce wani malik ne ra'ayin ne muktasar kare suka dauka imam malik sallama biyu yayi sallama biyayi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah dan imam malik baya saba mu sunna in ta tabbata baya saba masa amma ku kun zo kuna ƙaryan malikiya jahilai tun daga risala suka rabu da malikiya mai risala ne magana kan dage dage wando me yi magana yace an zabu lisaudi wa atika liraddihi yace ka ɗauke suturan kanji mai risala eh, wanda shine kusan dillita wa malikiya ba da ya kai shi dadi a saman shekara dubu yake yace ka ɗaga suturan ka ya fi tsabta ga suturan ka dan ba zai ja kasa ba zai taɓa kasanta ba kuma wa atqa li rabbihi ya fi kusantar da kai zuwa ga tsoron Allah amma ga malaman su da alkebba musamman ma malamin su na kasa din buru-buru da babban riga da wani rawani to rawani dai ba sunna bane ga sunna kawari kaje ka kawo ba abin da ba sunna ba saboda jahilci a za mu riƙa rankwasan su yanzu ba da mu bar su ba ga gane su a ka ni ba ta bakwanci usulun da'awa na ba wallahi ina da sauki ina da rangwame ina kan ba da uzuri amma fa in na fahimce ka kai makiyin gaskiya ne da wala na kan sa yaƙi tsakanina da kai wallahi farko kowa eh, ne na kan ba shi uzuri amma in na fahimci kai mutakaddire ne ba za ka bar wannan abu ba to wala zan ɗauki wuta mai kanka shi ne gaskiyar magana wanda bai bance da sake ba intanet ai interpret na dan taba su kadan kadan kwanakin baya amma da naga sun fito da karfin su to ni ma gaba gadi ni ma na fito <laughs> kuma kun san waɗanda suke karantar da suna faɗansu ba baya karewa baya karewa in kaga ya kare sai ka bar wannan bid'a taka eh fada muke mu fadan kuruma. duk lokacin da aka haɗu za a yi eh ka bari sau da aka ne waɗannan ƙaryar malikiya suke wallahi ƙarya suke yi ba abin da ya rasu da malikiya yan kungiya ne kawai wallahi ƙarya suke yi Allah ƙarya suke ba abin da ya rasu da malikiya imamu malik wadda biyu mun alayhi sai ka zo mu nuna maka in baka gani ba kai imamu malik sallama biye in maka ka zo mu nuna maka in kai jahili ne aiwa ma imamu malik bai taba sake sutura sai ja kasa ba aiwa kai ne jahili kake sakewa dan wannan guntun rawa ne naka kuma imamu malik baya yin sa kuma imamu malik baya taba gemun sa na kuntu aske gemun ku na kuna ƙaryar malikiya eh, ku yi sallan idi a cikin masallatayyanku kuma ku ce ta yi magana ma ya ce bidiya ne to zai ya kuma in an ce ma dan bidiya ka ce a'a kai alin sunna ne alin sunna alin kungiya ne alin na kungiya mun yana ba da sunna ba an tawo mai sunna wanda yake kin sunna a amma sai mun kada sabu kai hakuri yau kuna ba a a wani ku bari wani akwai saura abin da ke da raka sallar idi mu je ci gaba malam ci gaba wani nan ko shiga kawai na gaba uminu na'am أؤمن بعدم شرعية الأذان بعدم شرعية الأذان والإقامة في العيدين أؤمن بعدم شرعية أي مشروعية الأذان والإقامة في العيدين na yi شريعة بتزول في ta zo باء kai إيدي natila ba a masallacin idi ko gabanin sallah ko bayan sallah karanta shi dalilu min as-sunna mhm. an jabir bin bin samurata an jabir bin ka hada mana an jabir bin samurata eh. radiyallahu anhu mhm, qala sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al-eidaini غير مرة ولا مرتين غير أذان ولا إقامة رواه مسلم رواه مسلم وانا حديث أنكر ودقى ibn samura Allah kara masa yarda yace na yi sallah tare da manzon Allah na idi ba ɗaya ba ba biyu ba wato yayi da yawa kenan yayi ba ɗaya ba ba biyu ba yace amma manzala yayi sallan babu iqama ba kiran sallah kaji zaka a masallacin idi ba a tare iqama ba a kiran sallah kawai kabbara ake yi kamar idan ka zo na fila da daddare ba za ka yi kama ba ba za ka yi kiran sallah ba kawai sai ka yi haka to da wannan ne sai wani ce to ai da ba mata ikama ba ba mata azan ba ya nuna sallan idi ba wajibi ba ne to in jiwa in jiwa in ji ka ko? yawwa yawwa in ji ka kuma malaman sunna hatta na zamanin da wannan zamani irin su bin bas su shek salih bin usaimin su dr fauzan ko gani su shek kiti duk kowa ya tura sallan idi wajibi ne kuma da hadisai suka dogara kai sallan idi wajibi ne sai ya sa ma ce mata ma su fita ko ba ta da zani ma ta yi aro ko tana haila ma ta je ko tana biki ma ta je ko gane ba ne umarni yayi kuma umarnin manzo Allah wajibi ne in ba tare da karina ba kuma wannan ba ta karina al'amuru lil wujubi inda adamil karina wannan kaida ce usuliya al'amuru lil wujubi inda adamil karina tusrifuhu anil wujub eh, an gane wannan kai hata fasalli li rabbika wanhar suka ce sallan idi ne Eh, ci gaba tunda an kawo ga maganar lahiya ga maganan yanka kaga kenan qur'ani yi umarni da sallan idi hadisi ma ya yi umarni da sallan idi to wajibi ne eh, kafin yan shi da suka zo ya suka ce to ai yanzu idan an ce mutum ya yi idi ba zai je juma'a ba ai juma'a farilla ce idi kuma nafila ce haka suka faɗa ce to inda in ce maka idi nafila nafila ce juma'a farilla ce to waye ce kawo gurin ya ce kawo gurin kawo kar mai maka wani kwane-kwane kawo ganin nafsi muke ne mu muna aiki da nafsi ne ba ra'ayi ba ci gaba malam uminu bi anna ittiqa'a ala al-afa inda al-khutbati yawm al-jum'ati kana min fi'l an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ثم تركه بعد أن اتخذ الإنبرة فينبغي للأئمة ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وعمل ما استمر عليه mm-hmm. وواظبه ودام عليه صلى الله عليه وسلم أؤمن بأن اتكاء على العصا إلا الخطبة يوم الجمعة إيه، كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه بعد ان اتخذ المنبر na yi imani cewa dogara akan sanda eh, idan ana ban juma'a da da farkon al'amari manzon Allah ya yi shi daga baya da aka masa mimbari sai jifa da sandan to kai ma kana jin sunna kan jifa da ita ka jefar da abin da manzon Allah ya jefar ka dauki abin da yace ka dauka shine sunna kun fahimta ko ba ku fahimta bane kaga tunda aka masa mimbari ya jefar da sanda sai za ku ba ma rike sanda akan membari ko ba gane ba ne amma yan malikiya yan kungiya suna rikewa da sandan su har yanzu kowa da su buga da ita oho a jikin membari ma sanda take in aka ga kullum yan bidiya kawai sai a dogara yan bidiya kenan ai nace maka ba sa fahimta ne su inda ka san daƙiƙai haka suke Allah ba sa fahimta in kai ne sai sunna ne abinda manzo Allah ya bari kai ma sai ka bari abinda ya istimali ya ci gaba yake kwanci kai ma sai ka yi na fahimtar sunna in abu akwai alheri manzo zana da yar ka fi shirya ne tun da yar kai ma sai ka yar shi ya zo da ita ba da Allah ya saka maka ba ya zo da ita ya jiba da ita to kai naka wannan kirinki kai ma ba sai ka yar ba kai gaba amma ta zo a a conservative kenan eh, yan conservative kula tsawaka fayan bagi lil'a'imma ya dace ya wajaba ga limamai tarku ma hunna biyu su bar abin da manzon Allah ya bari wa amali mastamarra alaihi wa wazabahu su ci gaba da abin da manzon Allah ya ci gaba da doge yana yi eh wa dama alaihi ko manzon Allah ya dawoma yana yi abin da ya dawoma ka dawoma. abin da ya bi temporary kai maka temporary shine don cewa kai kai koyi da shi to kai ba in kana koyi da manzon Allah in ya bar abu ka ci gaba kai koyi da shi ba kai ba ba kai ba wanda kake koyi da shi abin da ya shi da kai ba daɗi ba ƙari an fahimci wannan ta yi ci gaba tsallaka duk waɗannan hadisai da ku ya yi suna da yawa jika ga mutane bi anna al-khutbata uminu bi anna al-khutbata fil idaini takunu ba'da as-salah wa fil jum'ati qabla ce salah daliluhu Dalilu as-sunnah Ominu bi anna al-khutbata fil idaini takunu ba da salati وفي الجمعة قبل الصلاة هذا هو السنة hudu ba na ranan juma'a akan yi ta ne gabanin a yi sallah kamar yadda yau sai da muka yi hudu ba muka yi sallah amma a sallan idi akasin haka ne sabanin haka ne sai an gama sallah a zo a yi hudu ba sai zama mun hanyar sallah idan muke ce ku yi hakuri ku saurari hudu ba kun gane wannan wannan shine sunna ga kuma hadisi a kai amma tsallaka shi أؤمن بسقوط الجمعة إذا اجتمع إذا اجتمع الإنسان في يوم واحد إيه. على من حضر العيد إيه. دليله من السنة أؤمن بسقوط الجمعة إذا اجتمع الإيدان في يوم واحد على من حضر العيد دليله من السنة نتي ناي إيمان الجمعة تفادي أكنك نعم eh idan dai ka samu ka halarci sallan idi ko ta karama ko ta babba wai bi ma'ana a ce yau din nan yau ba juma'a ba sai a ce yau kuma ranar idi ne to sai ka je da sati karfe tara ko karfe bakwai sai muka je muka yi sallan idi muka dawo to ba za mu yi wannan da ba za mu yi wannan juma'an ba ta fada kan mu an ce mu huta mu yi baccin mu ko ga wannan magana na kawai shine ba yan bidiya suka mun sharri kun ji abin da yace ya ce bara an buɗe masallacin ba ma to yan bidiya suka ta na ga wani a social media wai sanda na ɗauka ran juma'a duk wanda ya zo sai buge shi ya kore shi aka suka faɗa kana yan bid'a su kasan addinin su ƙarya ne eh addinin su ƙarya ne tunda ba ka tsoron Allah ƙari ƙari da sharri kai wallahi wai sanda nake dukan mutane da shi na kulle mai sallaci na sa kwado duk wanda ya zo bakin kofa sai buge shi sai ne yana da ƙarfin dukan mutane ne ba ƙarya ka ba kai kai dan bid'a eh Allah ya sauka Allah ya ga juma'a ta faɗi akan wanda ya je sallan idi an gane amma wanda bai je sallan idi ba juma'a bata faɗi a kansa ba kun gane yadda yake yawwa wannan shi ne karanta hadisin na'am an iyas bin an iyas bin abi ramlat ash-shami qala shahidtu ma shahidtu ma shahidtu muawiyah bin أبي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو يسأل زيد بن حرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم عيدين اجتمعا في يوم قال نعم نعم قال فكيف, فكيف صنع نعم نعم قال صلى العيد ثم, ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي رواه أبو داود يا يسونا حديث وده يكسو دي كارن سكالن تسوران حديث يدن الله يساكا حديث با an karɓo shi daga abi ramdata ashani yace na halarci muawiya bin abu sufyan a lokacin da yake tambayan zaidu ibn arkam radiyallahu anhuma yake tambayan zaidu kun san eh, eh, eh, zaidu ko shi na tare da manzon Allah yake masa shin zaidu ka taba sallan idi tare da manzon Allah a wani lokacin da juma'a da idi suka hada a rana ɗaya aka yi mankatar katar yake eh yake tuya manzon Allah ya a wannan rana in dai ka taba halarta wani lokaci a rayuwanka kai sallan idi da manzon Allah ranan kuma ranan juma'a ne yaya kuka yi ya manzon Allah ya yi. kai ba sana ya manzon Allah ya ranan kala sai ce sallan ida manzon Allah ya yi sallan idi an gane da farko da ya sallan idi sun marakasa fil juma'a ce manzo Allah ce ya yayi rangwame kar a yi juma'a an gane har ma ya ce man sha an yi salli ya yusalli fa salli wanda so zai yi je yi amma dai an yi rangwame to yin saboda Allah idan mutum ba ta tuna yake nema ba da neman saɓani a musulunci da wannan hadisi yanzu kuma hadisi ne ingantacce albani ma inganta shi yanzu da mutum ya je sallan idi bai je sallan juma'a ba me abin zargi a ciki amma wani sha sha sha sha sha sha wai yana iddiyayin sunna wai har ya je tv wai program musamman wai dan ya soki masu kin zuwa juma'a in sun yi idi hmm. ga hadisi karara kuma ya hadisin ya da da ingance ke ne hmm. sai dinga kawo ne su tawilin kawo ba to ai juma'a farilla ne idi nafila ne hmm. to wannan cewa juma'a farilla ne nafila idi ne wai faɗa kai ka faɗa mujrimi kai ka kana son da ra'ayinka ka tura maganar manzon Allah ko ba haka bane yana son tura maganar manzon Allah da ra'ayinsa sai sa ibrahim jalo malamin ibrahim jalo jalin ga Allah ya saka masa a lokacin ya fito yayi magana tabbata da ya dauki hadisi ya barwa kungiya ta yace haka yake kai sallan idi an maka rangwame yayi aiki da hadisu? amma suna mu na nan saboda wai magana wai a baki na aka jita hmm. eh gara su ta hadisin manzon Allah hmm. don su yi faɗa da ni hmm. ai haka ne hmm. sai za ka gaba sa ci gaba yanzu ka san ci gaban su duk wani karatu da su a kungiyar su ba za a taru ba sai su in gayyato ba rufe suka. in su ne ba ta zuwa yanzu yadda kuka cika tab din nan wallahi a masallacin su ne in dan gari ne zai ba mai zuwa ba za cika ba da gudu za ka fita ba kowa sai za ka ga suke dan wannan a gayyatowa ne a gayyatowa ne bakan fiska kasan da masu jama'a suke nema hmm. eh kara watsa musu eh, eh an yi ta sanarwa a haka ma eh an yi ta sanarwa tukunna eh ma musu alƙawari ko saboda bako har da kuma za a nemi gudumawa kai waɗannan waɗannan jawasif ke da jama'a wannan kana kashin su ka zauna akan kashin su jawa ne su jawa ne ba za su ja ne ba da ba zama ba za su zama ba zama saboda kan nan ba wani malami ne tsoron Allah da zai karanta waɗannan hadisai kuma yanzu yana sukan mutumin da bai je juma'a ba saboda ya yi idi wala bai tsoron Allah ba dai haka ba mazala ce ya yi rangwame kuma kai ka zo ka ce ka hana mutane wannan rangwame a sai suka sake cewa to yi sallan idi raka'a biyu ne eh, eh, sallan juma'a raka'a biyu ne kuma huduban su ma ta sha bamban huduban idi ana yin ta ne bayan sallah huduban juma'a kuma gabanin abin nan ne dukkan su idi ne haka maza Allah kira su kai siffofin su ma kusan ɗaya ne inda suka ta ɗan bambanci kaɗan ne na farko tukunna ana taruwa ne a gare su haka ne hmm. jama'a suna taruwa ko ba hmm. kaman sallan kowace sallah koyi a masallacin unguwansa ba ko kamar yadda a juma'a ake taruwa idi ma ke taruwa ka gane sun zama daidai hmm. na biyu kuma du kowace raka'a biyu ce haka ne na uku kowace ana karatun fatiha da sura na hudu a bayyane ake ko gane bare na biyar hudu ba ake an kira su suna daya to sai ne Allah son zuciya ne kawai zuciya ne zuciya ne eh, alhamdulillahi mun gaya mutane gaskiya wanda ya so ya aiki wanda bai so ba da bari amma ya kamata eh, mu karanta wani hadisi na atayin da rabahin mana ko karanta mana shi akwai ya tashi ne ya tashi ya yi to shi kenan to shi kenan eh, ci gaba ci gaba ku bari ku samu wannan littafi ba an gama, ku yi ku samu muka buga shi bolin biyu ne yanzu wani bai ma kai bolin ɗaya ɗin ba yana cikin kwamfuta kawai saura a buga ne duk yana cikin an gama komai insha Allah ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم وهم من كل حدد ينفلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا نعم بل كنا ظالمين آية 96 سورة الأنبياء haka ne hatta idza futihat ya'juju wa ma'juju wa hum fi kulli hadadin yansulun to Allah yake mutane ba za su guce ba musamman larabawa suna nan suna saba ma Allah suna bautan gumaka har alamun tashin kiyama ya tsaya hmm. suna nan suna ɗirgensu suna shagalansu da bautan waɗansu abubuwa da ba Allah ba har alamun tashin kiyama babba ya tsaya ne alamun tashin kiyama daga ciki ya juju wa ma juju to wannan matsalan ya juju wa ma juju matsala ce babba an samu rudani da yawa a kansu waɗansu malamai sun samu sun dace wasu ba su dace ba saboda ayoyin da suka zo da hadisan da suka zo waɗanda sai ka ga kaman wani yana warware wani ko kuma akwai dai wasu abubuwa na da suke ɗan suka ɗan shiga duhu to Allah ka samu cikin wanda suka dace akwai maganganun malamai da yawa akan matsalan ya juju ma juju musamman ba ku manta ba akwai ayan da take cewa wannan aya ma ta yi magana a kai hmm. cewa idan aka bude ya juju ma juju aka bude su daga ina hmm. aka bude su daga ina wasu na fassara cewa aka bude su daga inda zulkar raini hmm. ya yi musu katanga ya toshe su akwai hadisin ma da manzala ya ce suna tono suna tono sai ya rage da eh, ya wuce ɗan lokaci guda ba su samu su tona sai su bari sai gobe da su kada sa kuma za su ce insha Allah ba hmm. kuntina hmm. kaga wannan hadisi yana nuna kaman cewan kenan yanzu haka suna nan suna ci gaba da tono to a ilimi na kimiyya da ilimi na zamani suna na ce har yanzu ba sa inda suke ba duniya dan adam ta kai ya kai har saman duniya ya je ya yi bincike saman wata a ce ga wani abu a duniyarsa ko tura ba su gano su kun wajen sun ce ga inda ya je suke akwai da ya taba ji kai to ya kenan in dai a duniyan nan suke a ce wannan jama'a ga kuma yawansu da manzo Allah ya faɗa in suka zo ko teku ne sai sun shanye ta in abinci ne sai sun cinye kaman ki ba da san adadin sai Allah yawansu za su fito wani kan wani wani kan wani min kulli hadadin kowane tudu bulluwa ko za su kai yum yum yum yum amma a ce suna tare a wuri guda da mazansu da matansu da 'ya'yansu da komai a ce yanzu ba san da suke ba duniyan nan hau hau to wannan gaskiya akwai malamai da suka yi bincike kuma wannan malamai Allah ya saka musu alheri Allah ya sa su binciken su ya dace ni ma kuma ina tare da su akan wannan cewa suke yi ya ji joma jojo din nan kashi biyu ne kuma ba zamani guda ba saboda su haɗa waɗannan hadisai da suka ja bamban da kuma ayoyin kuma in kana son ka haɗa su da kuma waƙe halin da ake cikin a ce ba a gansu ba to sai ka ɗauki wannan fahimtar cewa ya juju ma juju nau'i kashi biyu ne za su fito kuma amma ba a lokaci guda ba wadda mazala yake ba da labarin suke tonan nan sun fito an wuce su su ne tatar da magul kuma kowa ya san abin da suka yi sun zo da jini sun kwace amfanin gonan mutane ai kowa san tarihin iraki abin da ya faru sai tekun afra sai da cika da jini kowa ya sani mabarnata ne sun kashe mutane sun tura littattafai dubbai miliyoyi na magabatanmu a ruwa ruwan iraki kai wasu wani littafin ma za ka ga sunansa reference mm. amma babu shi a duniya yana cikin wanda suka yi wannan mabarnatan su takar da magul suka jefa a kodin duk sai da suka kama kusan kasashen musulmi hmm. a ibn taymiya ba yaƙi da su ba hmm. ba shi ne al'an bidiyar suke kawo shubha ba hmm. wa ibn taimiyya da aka ce masa ce insha Allah ya ce a'a ba zai faɗa ba sai dai kawai faɗa bisa ta'akkudi sai ce ayi ibn da bai dada da da mashi'a so ya ajuju ma juju da yawa malamai sun dauka su ne tatar da mugul yawa ta ina suka bullo ta ina suka bullo wajen china barnan da suka yi a alamin islami kowa ya riga sun suka keto wancan kenan kaga manzala ya ba da wannan labari kafin ya auku da shekara 500 yana yake cewa lallai manzala annabin Allah ne mm-hmm. mu'ujiza ce mm-hmm. ya ba da labarin abin da bai faru ba kuma zai faru a kasashen larabawa na zuwan tata da magul amma ya kira su da suna ya ajuju wa ma'ajuju suna suka yi barna kuma su ne dama wannan wadda annabi zurkan nair ya aka eh, eh, mutanen eh, waɗanda suke zuwa suke hmm. ɓallowa hmm. suke zuwa suke ɓarna hmm. suke musu suke embedded ɗin wurinsu suka ce su sa masa lada ya ce a'a abin da Allah ya bani abin ku ne ku taimaka mini da zuga zugi da kayan ira toshe su to su ne ya toshe su in kuma aka ce ba haka ba to yanzu a faɗa a duniya ina ne wannan gurin da zulkarnaini ya toshe ina gurin yake a duniya kasan ba zai yi ba a ce kuma duk ilimin kimiyya da kuma ce duniya ba san inda yake ba to amma alhamdulillah akwai wanda aka samu tsofon guri wadda sama da shekara 600 ake gane cewa eh ga wurin da an toshe amma kuma ya zo ya rubuce ya fashe sun riga sun fito kenan su ne waɗanda mutanen ina ne kaziya eh, eh, da mutanen ainihin eh, china da sauran mutanen wannan gurin tun daga nan suka bullo an gane wannan kenan zurkan da ya jujo majin farko sun riga sun gama an gama da su laini ya toshe su daga baya sun fasa sun shigo sun yi barna sun kashe mutane su ne ya yajuju wa majuju su ne ainihin menene magul da matatar ta kuma akwai wadda kuma da su zo a ƙarshen dab da tashin kiyama an gane wannan su ne wadda annabi isa zai yaƙe su tunda an tabbata annabi isa ya yanzu bai sauka ba ko su ne wadda annabi isa ne kenan zai yaƙe su da kuma dujal an gane wannan to na gaga a haka hadisan za su haɗu waɗancan na farko sun yi sun tafi a wannan na biyu sun yi sun tafi in ba haka ba zai kai ma ta manzon Allah ake manyanci a ilmance a ce yanzu zai ga duniya tana nan ba mu ga wannan katangan ba kuma ba mu ga waɗannan mutanen ba ko mu gane bane kaga sai a fara kokonto daga maganan manzon Allah to amma in aka biya hadisan sai a inganta su ko manzo Allah ya fita garau ba ba kafirin da ya sa ko wani mutum da ya sai kariya tashi an gane matsalan ya juju ma jujin ce an gane wannan na baku in brief ne akwai dogon bayani za mu samu lokaci mu zo mu abin nan ga me amsa tambaya zo da sunan amin mai karanta tambayoyi ta mu baka ka amsa mana malam ba ni ka dafi ba to dala ku sa mana makin idan Allah ya sa muna cikin rayayyu Allah ya nuna mana za mu tashi aya ta 96 dala ku sa mana makin kowa ya rike aya ta nawa a yi ajuji a karatun yaushe dare na yamma kai karatun yamma aya ta sa'in da shida suratun anbiya da Allah rike mana daidai kan nan za mu tashi kun san ya sha banban da wanda muke na ranar juma'a yau eh, na ranar jaji ba ka ina jin mun zo har wajen suratun sati ma'ai yawa saura ko mu kari sani ta yi ci gaba eh, assalamu kuma na tambaya ya ce eh, ya ji wasu masu fara da fatawa suna cari don mutum ya sallan idi wato ran juma'a in taro juma'a kenan ba sallah idi bai zama wajibi akan sai je juma'a ba in ce to masu sun ya wai za yi a jihar ba zai azhar in ce za ba ya ce su faɗi wurin ba ai su ba mu shabantawa bane manzo Allah da yake yayi sauki bai ce ka je ka yi azahar ba in akwai da faɗa kawo gurin kuma Manzala ba dai ya ɓoye wani abu ba eh, akwai bukatan ai da yake kar ku yi juma'a yake to ku yi azahar a gidanku ko a masallaci ai da kamata ko wato nake maka mutanen jahilai ne a ka'ida fa da ake bi ta sunna abinda maza Allah ya bashi a dunkule ka bashi a dunkule wanda ya buɗa ka buɗa wanda ya bashi a dunkule rahama ne jin kai ne lokacin da ya yi magana aikin hajji sai wani sahabi ya ce masa mazala kowace shekara ce Yan wanzan Allah ya ce da na ce e da ta zama haka ɗin kowace shekara kuma ba za ku iya ba ka duba ba ya ce da na ce e a tambayar kan ya ce e kowace shekara ne to ba za ku iya ba kuma ya zama dole da a faranta a duk abin da kaji ji ya yi yayi shiru ya bashi to rahama ne jin kai kai ma ka ja baki kan shiru in dai kai ba dan kirinki bane dan iska ka bashi kawai Tunda da dai mazala ce yayi sauki sauƙi juma'a bai ambaci azhar ba kuma ranar ranar juma'a ce Me menaka menaka kuma ma in ba mutum sha sha sha ba da ƙiƙi shin me ya sauƙi a ciki raka'a biyu a shekar ka yi suka je kai raka'a hudu kuma ga sallah cikin jama'a a jam'i wajibi ce an ce an maka sauƙi an kira sauƙi amma raka'a biyu ne an kuma ce ka zo kai zahar raka'a hudu ina sauƙin yake don ala ne sauƙin ala wato mutane ba su tsoron Allah sai zaka ga wato bata ta yawa cikin mutane yan kirinki sun yawa yan son sun yawa tunda ya bashi a dunkule me ya tafi ka in mazala yana so ya expandin din su zai ya ce to na hana ku na muku sauki eh, idi eh, tunda eh, kun juma'a idi to ku je ku azhar bai faɗa ba to kai ma mai sharantawa ne in ce ga sahabin da ya zauna tare da manzon Allah zai ya zauna da maza'akatar ranar shi ne limami a makka ya fitowa ba a yi a zahar ba sai yaushe sai waɗansu lokacin da aka yi abdullahi bas baya makka yana yaman ya je da'awa da ya jawo mutanen makka saboda darajar abdullahi abbas da iliminsa da komai sai suka ce bari su masu tambaya kan wannan matsala ta faru lokacin bayanan. sai zai da ba su ya zo sai zai suka same suka ce idi ta hadu da juma'a kamar yadda ka sani limamin mu zaid ya yi mana sallan idi amma juma'a mun zo ya kitita sai kowa ya sallan sai tafi ranar ba mai wata sallah ba sai la'asar ya yi kenan ya ce asabar sunna ya ce abin da ya dina ya dace da sunna ka je ka duba na yana kana shauka ne ka je ka duba asar ɗin yana ne ya dace da sunna to abin da wani abbas ya ce ya dace da sunna da wani abu da sabi shi practically duk wannan abin za ne sai kai da kiki dan iska kai ne kake so ka ci gyara ka ce wai wai wai wai wai wai za a yi azahar za a yi azahar gidan uwar ruwa da azahar da kai ma mai shar'antawa ne kai ma mai shar'antawa ne kullum muna karanta cewa la ya juzu ta akhirul bayani an waqatil haja ka'ida ce duma da cewa bai halatta a jinkirta magana a barin lokacin ta za ake bukata yanzu sahabai sahabi sahabai ba su bukatan cewa idan ba za su yi idi idan idan ba za su yi eh, eh, eh, juma'a ba su yi azhar kana ga sahabai ba su bukatan wannan idan suna da bukata ko manzo Allah kuma shi kana gani ya boye kenan inda suna fahimtar irin wannan fahimtar taka cewa idan ba idan yi juma'a ba za a yi idi ai da sun yi tambaya ai da sun yi tambaya amma su tunanin su ma bai kawo wannan ba tunda juma'a abin da juma'a ita ce replacement din azhar ko ba ita bace ran juma'a ran juma'a raka'a ne muke biyu ba ita ne replacement din to idan wanda aka aka aka replace ɗinsa in ya in ya tafi shine za wanda ba zai tafi ba in dai juma'a ta kawar da juma'a ta kawar da azhar sai juma'an ta zo ta tafi to me dai ana za su tsibira ta ban banda kai wawa da kiki a hankali ma kawai yanzu na zo ina wakiltan ka ba kai nake wakilta ba ko to sai kai ka tafi to ni kuma dole tafi dole tafi idi tana wakiltan azhar ne to to to to tana wakiltan juma'a ne to juma'a ta tafi azhar ta kasa tafiya da haka da ranar juma'a aka yi ma eh, aka yi juma'a sai zahar in haka biye banka yi mana yi sai ka ci kara tsaye da raka'a biyu da tun da kullum a azhar raka'a hudu ake ran juma'a ma kace yanzu ba mun yi raka'a biyu ba ya kace ku tayi ku kawo raka'a azhar kuma raka hudu mutum yayi azhar wannan ranar ya ta faɗa kenan wato idan manzo ana ya ɗora mutane akan abu wallahi in ka bi shi sai ka ga ya dace da hankali ya dace da shari'a ya dace da ma yanayin wannan abu dan manzo Allah bai warware kansa ba wala duk yadda kai ka samu wai manzo Allah ga ya faɗi wata magana in ka ji ta wani guri ka samu ta warware kanta wala ba za ka samu ba wani shi ke nuna cewa manzon Allah manzon Allah ne wallahi duk ta inda ka bi sai ka samu daram ne ko da abin tsakanin suratansa ba adadi ba ka samu can bai warware wannan ba ah, to yanzu ai ai za a iya cewa to manzo Allah da kace kai sauki eh? eh in wanda mutum ya je idi kare yi azhar eh ga ka zo kaci ayi a yi azan raka hudu eh, manzo Allah menene saukin menene saukin ne saukin kuna jiran tambaya bare taso ba to kuma ranar juma'a juma'a ta kawo da azhar ba haka bane juma'a ta kawo da azhar to to tunda juma'a ta kawo da azhar an zo kuma ce ni a zahar an zo eh, ce ni a zahar to ya kenan an ce sauki kuma jin ranakun juma'a din eh jin ranakun juma'a an yarda juma'a ta da ne a zahar wato ranar idi ne ba za ta kawar ba ko eh ranar idi ba ta kawar ba a wajen da ke kai yan kungiya yan son zuciya karan kungiyar kungiyar ce da maka duk wata fatawa ko fa'inta an ba ta zo daga malamin kungiyar su ba to su wannan shara ne da haka da akan wani yan kungiya sun karyata din sai da yawa saboda hasada da kin gaskiya amma wallahi ni yadda nake tafiya duk sabanin mu da kai wallahi ka faɗi gaskiya gaskiya ce in kuma ka jawo hadisi hadisi na inda ingantacce ne sabanin mu da kai ban isa mai jur'a nayi kasada in karyata manzon Allah wai dan huce haushi na ba Allah ni ban taba yin haka ba ko in karyata wata aya don saboda kawai nuna maka tsakaninmu da kai akwai sabani yanzu yan kungiyar izara na jos dinnan kun san abin da suka yi wallahi sun karye ba su aiki da wasu hadisai da yawa ba don komai ba don su nuna akwai bambanci tsakanin su da yan kungiyar ko ba ka bane da yawa don gaya maka sun san hadisai ne amma kada su aiki da su a ce da waɗancan ma daidai suke sai zan ce mu saba musu khalid tasuf divide and rule ka san divide and rule ko Eh, wannan su tsaya kan yan kungiyar su ga shugaban su su rika karban umarni daga wurin sa su ma dan yan kungiyar ga shugaban su na kasa su rika karban umarni daga wurin sa eh, in hadisi ya zo daga wannan kungiyar wannan bangaren ba za su karba ba in wannan ya zo ba za su karba ba Allah Allah karawa mu da wannan son zuciya to kafin mu bashi in ce tambayan ya kare da kamar na ga wani ta daga hannu ne eh to da mu baka dakata masu ne kamar da na wani can yana ta daga hannu na dan dakatar da shi to idan ya ya ya ya sadaukar abinda zan ce kafin mu rufe shi ne abubuwan da muka faɗa a nan na kuskure ni ban gano ba ko ba gane ba balle ko min gyara to Allah ya mana gafara Allah ya mana gafara abinda muka faɗa daidai Allah ya biya mai ikon aiki da shi yadda muka haɗu a wannan guri Allah ka haɗa ma gidan aljanna baki sauran addu'a bari ma ya ce dai dan ja ko minti ɗaya ne kafin mu rufe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون Allah saka da alheri ah, kafin mu tashi ina ganin ya kamata idan kuna da alola ma na asar ta yi kawai kowa ya tsaya sahunsa ya mai la'asar kawai mu watsi don ga shi nan ku tsaya aiba ba abin a'a ku tsaya cikin aiba mu gana ba yawon, wanda yake da zai canji alola ba laifi ya je ya sake alolarsa amma dai addu'an da muke yi Ah, fitintunin da yake damun ma ƙasanmu Allah ka yi mana maganinsa Allah ka kwantar da ƙasanmu lafiya ƙalau ya Allah kuma ka sa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbata a ƙasar nan ko da mujrimai ba sa so ka tabbatar da aƙidar tauhidi a ƙasar nan ko da mujirmai ba sa so Allah ka kawo mana wadata a ƙasarmu. mu Allah ka raba mu da dukkan wata musiba ko fitina wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah yadda ka haɗa mu a wannan masallaci Allah ka haɗa mu a gidan aljanna wanda yake da wata damuwa ko ta talauci ko ta bashi ko rashin lafiya Allah ka yaye masa Allah ka yaye masa Allah ka yaye masa Allah ka yaye masa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka